kundin Hausa Novels. Mata iyayen giji, babi na uku. Kuka nake rerawa mai sauti, aka babu Hauwa ta buɗe labule ta same ni, au har yanzu kukan kike yi tabbatacciya. Za ki tashi ki je ki kama musu aikin ne ko yaya, maras kunya fitsararriya, ki yi haƙuri baba gani nan Man rufa min baki, wacce ba ta iya shiru ba in babba na yi mata magana. Labulan ta saki, ina jiyo ta tana zage-zage a tsakar gidan. Tashi na yi na fita wajen aikin, amma kamun mu gama girkin, na shiga ban ɗaki ya fi sau a irga, fitsari nake yi kaman kaman me. Ina yin wannan, wannan zai biyo baya. Haka dai muka gama girkin ga baki ɗaya, surukan gidan kowacce ta kawo kwano aka zuba wa mai gidanta. da kuma sauran su iyayen gidan namu baki ɗaya. Mu ma muka zuba namu a kwanuka da ƙwaryaye duka kowa ta kama gabanta. A jike na koma ɗaki na ina hawaye, unzugu na yi da fallan zani guda, ina zaune ina ba ƙasimu da ya faɗo daga kan gada nono. Zuciyata sai harbawa take yi da sauri, tunani na baya jikina sam, yawala ne ya shigo sai wani cicciza yake yana wani batsewa. Langar tuwon shi na jawo mai gaban shi da kwanan sha da na zuba mishi farau-farau a ciki. Sannu da dawowa ya wale. A dakile ya ce, Musina, kar ki kuma bari baba su yi ki akan rashin kunya da kike yi musu akan yara. Don har yanzu ban manta fitsarar da ɗiban albarkar da kika yi min ba lokacin da na tsige idi a nono na ba baba. Kuma shi ma wannan kina yayewa zan kyautar da shi, kina kuma haifa zan kuma kyautarwa. sannan wallahi in kika sake tado min da maganar in je birni in dubo idi kuma zan iya salwantar miki da igiyoyin aurenki dan ni ɗiban albarkan nan da kike yi min a gidan nan ta kai intaha ya wuna haɗiye mu kut take jikina ya shiga karkarwa dan mu matan hausa muna tsoron saki wace duk kuncin da take ciki tana kiyaye abin da zai ja mana a kai ga sakinta alhalin a mafi yawan lokuta sakin shine a ala a gare mu Duk inda kika fita a gidan aurenki ana tsokanar ki ana ce miki ai ga ta can taƙi zaman aure. Gashi dai mazan ba su da wani tabbaci a gare su, su dai ba tukwane ba ne balle ka ƙwanƙwasa ka samu na gidi. Amma kuma a rashin tayi ake barin arha. Ina mamakin irin wannan mulkin mallakan da iyaye suke yi mana akan mu. Yanzu laifi ne dan na damu da nawa a matsayina na uwa ya wala ka yi haƙuri insha Allah ba za ka sake jin bakina akan kowane yaro na ba. Wannan yaron kuma tuni na jima da sa ma zuciyata dangana. Rayuwar shekara biyu ya yi a ƙirjina da cinyata. Aka raba ni da shi daga bayan ma aka kai shi almajirci. Na daina ganin shi baki ɗaya ma. Kuma in maza ɗari za ki haifa haka za su tafi almajirci. Ko kina mutuwa kina tashi ne. Yarana ba zan miƙa su a hannun turawa ba. Kamar yadda iyayenki suka, suka, suka yi kuskuren miƙa ki, gashi sakamakon karatun boko zaman aure da bin miji yana shirin gagarar ki Kwanan tuwon ya ja ya soma kantarar lauma, ni kuma sai kallon shi nake yi ina, ɗigar hawaye. Yawala ɗagowa ya yi ya ce, Oh, haba musina, kar in ci abincin ne koko me kike nufi ne. Dauriya na a rana ya fama kaina na ce, Daman gani nake kamar yayyan fitsari ne ya kama ni, shi ne nake neman izininka, gobe zan shiga azara in je asibiti a duba ni. Jim yana kallo na. sha Allahu ma ba yayyan fitsarin da ya kama ki, ya ma aka yi kika san yayyan fitsari. Yaya ta murga iya hanne, ciwon da ya kashe ta kenan, ita a asibitin ne ma baban mu yasa aka kai ta, kuma tun la'asar nake sunturin shiga ban ɗaki, yanzu haka maganar nan da nake yi maka unzugu ne a jikina, ina kaiwa nan na soma kuka, ke dalla tsayar da kukan nan haka, ban san shirme irin naku na mata. maganar asibiti kuma babu inda za ki wallahi ki shirya dai in kai ki wancan ruggar ta fulani wajen malam sakarada ya baki magani ki zo ki dafa ki tasha. ta sha in ce dai babu wanda ya san halin da kike ciki a cikin gidan nan ko kai na girgiza mishi alamar e sannan na ce ya wala ka yi ma Allah ka yarda ka bar ni in je gida baba ya kai ni asibiti wallahi yayi hannama da maganin gargajiyar aka soma sai da ciwon ya cinye ta aka kai ta asibiti da na gidan yaƙi tsayawa da kukan nai saboda yadda ya daka min tsawa sai da na zabura tsabar ƙarfin tsawar tun da gidanku ne ke auren ki ai dole ki je gida a kai ki asibiti wata kankin ma raina ni duk ƙoƙarin da nake yi a kanki ko maganin gargajiyar da zan karɓo miki shi ma ba magani ba ne asibiti ko shirman banza ke duk maganin gargajiyar da muke sha mu mutuwa muka yi kenan ba lafiyar mu muke samu ba wallahi daga nan zan iya zuwa har azare da bala'in gudu tsabar lafiya kuma ba a taɓa kai zuriyar gidanmu asibiti ba a kanki baki isa a soma ba uwar iya don haka na gargajiya za ki yi ki ce ciwon ma gado ne yana kaiwa nan ya wanke hannunsa ya haye kan gado ya kwanta a zaune a wajen ina ina ya kwanta ni kam ina zaune a wajen ina sabkar hawaye na maganganun da ya wala ya faɗa a kaina sun min ciwo kuma sun min yawo sosai a kaina Ƙunzugun jikina ya jike sharaf har zunƙulata yake yi. Sake ƙunzugun na yi wanda na cire kuma na sa a bokitin da nake wanke kayan ƙunzugun Kasimu na tura a ƙarƙashin gado. Na jawo matashin kai na yar a ƙasa. Na jima ban yi bacci ba ina ganin lokacin da yawala yake zuwa zance gidan ma idona. da irin kalamai tausasan da yake jifa na da shi ko a gida aka ɓata min rai da zaran yawala ya zo zance zai yaye min dukkanin damuwa sai ya tabbatar ya sa ni cikin farin ciki ashe yaudara ce kawai yau ga a cikin halin da nake buƙatar tsantsar kulawa daga wajen yawala amma ya yi kwanciyar shi ya yi buris da ni sai mun shari yake ja tun da na auri yawala muka gama cin amarcinmu salamun salamun ban kuma samun farin cikin da ya haura mako ba kullum a cikin taraddadi gami da taka tsantsan nake dan ɗan motsi kaɗan za ka yi sai ya zama gagarumin laifi a wajen miji ko iyayen shi Da ƙyar ɓarawon bacci wahalalle ya kwashe ni, kamar a mafarki na je ana ta tokarata da ƙafa, ana shure ni, da sauri na farka tare da saurin tare da saurin zama, ya wala na gani a tsaye a kai na hancinsa a toshe, kin ji kunya wallahi musina, fitsarin kwance da girmanki, jibiyan da fitsarinki yake fita har waje yana gudana, da sake gaskiya. Tsaki ya ja ya tsallake ni ya tafi sallar asubahi, cikin hanzari na miƙe, na kwashi kayan fitsarin na hada da na jiya, du na wawwanke na shanya, ruwa na samu na wanke ɗakin, tas, sannan na goge, na fi samu turare na ɗan goma na yayyafa a ɗakin, sannan na yi wanka da ruwa mai ƙari, ina idar da sallah Kasim ya farka da kuka, ni ma hawayen nake ta zurɓawa, nono na zura mishi a baki, babu ko sallama ya wala ya shigo, a kaina ya tsaya ƙiƙam kamar ɗan doka, sai toshe hanci yake yi yana mun muzurai. ina kwana ya wale, bai ce da ni komai ba, ban daddara ba na ce, zuwa karfe nawa za mu tafi can ruggan, a nan ne na fusata shi ainun, dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki. A haka za mu je ruggan muna tafi kina fitsari kamar wata tunkiya kenan, Allah ya tsari gatarina da saran shuka. Ke bari ki ji abin da nake so da ke shi ne. ki shirya tsaf ki tafi gida a yi miki magani. A can alabishi in kika warke sumul sai in je in ɗauko ku. ba zan iya ba kin ji don wallahi zarni kuke yi daga ke har yaron kuwa yana kaiwa nan yayi wajen kwalla inda a nan kayan shi na sawa suke kaya ya sake ya fice bai ma kalle ni ba bare ya tausaya mu murmushi kawai nayi na jima da fahimtar halin maza lafiyar mace da ƙuruciyarta kawai suke iya cinyewa da zaran ciwo kuwa girma ya saukar mata shi kenan a wajensu ta zama bola wannan lokacin za su iya wanko budurwa tsarar jikinsu masu aura, tunda su tsufa bai fiye samar su ba kamar mu mata. Barin ma mazan ƙauye wanda ƙashinsu ya ginu da tuwon dawa da zogale da yaɗiya. Kasimu na saba a bayana na fita tsakar gida. Kai tsaye shiyar su babu hawa na nufa bayan na gaishe ta ne na shiga yi mata aikace-aikace kamar yadda yake bisa al'ada da tarbiyya irin ta malam bahaushe. Na gyara mata ɗakin tattas na fito da wankin kayanta kala uku na wanke mata tas sannan na koma ɗaki na sake ƙunzugu na wanke wanda na cire na shanya madafi na nufa wajen fataloli na bayan mun gaggaisa kuma sai muka shiga aikin ɗumamen tuwo da da muka shiga aikin ɗumamen tuwo da dama ruwan koko musina sai kika ji tafiya ta kama siyawala da jamilu ko tsabar takaici kawai na ce eh na ci gaba da abin da zai fishe ni damuwar da ke gabana ma ta fi na. don haka ba zan ɗaura ma damuwar yawala a raina ba. Rana fatse-fatse ina shirin kulla ɗaki na zan tafi gida sai kawai na jiyo ihun yara a waje ana cewa ga almajirai sun zo ganin gida a yi noma a koma makaranta don damuna tana dab da tsayawa har ma mun je mun yi sharar gona a guje suka shigo gidan tuɗuɗuɗuɗu ina ganin su ai suka rungume ni yaransu amma irin su laure da ni masu na fari ba damar ko kallo ka yawanta yi yanzu sai a ce ka yi fitsara kai da ɗanka sai a iya zazzagin kama a gaban yaran shi yasa yaran ma suke tasowa ba sa ganin girmanmu yaro a ƙauye uwar shi za ta iya cewa ya yi mata abu ko ya je mata aika ƙarshe wato uwar miji ta ce ba za shi ba a gaban shi kuma da sun girma kuwa sai abin da iyayenmu maza suka ce da su shawara ma yaro ba zai nema a wajenka ba bare ma ya tambaye ka ban yi aune ba idi ya taho a guje ya rukunkume ni zan ya rukunkume ni yana dariya kallon shi nayi da kyau yaro dan shekara shida wanda bai wuce in yi mishi wanka da wankin kashi ba shine ɗawainiyar kula da kanshi ta rataya a wuyan shi kai co hannun shi na janye na ɗan ture shi gefe ba don raina ya so ba sai dan gudun matsala da kaje ta zo ta kuma yi maka sanadin aure auren da nawa baki ɗaya ma yake shirin yake shirin rugujewa a guje yayi cikin gidan yana kwaɗa ma baba Hauwa kira dama a ɗakin ta yake in ba dai in ba ma dan idanuna sun san min idi ba to da ba lallai ma na, gane shi ba kulla ɗaki na nayi na wuce shiyar baba su Hauwa salamu alaikum sannu baba da harara ta bini lafiya da dawowar yaro zaki shiga yi mun sunturi a ɗaki menene tora menene to kunya beran danga wallahi ki kiyaye ni musina in ba haka ba kina dab da barin gidan ma baki daya na sauke ƙasa kawai ina son kallon idi ko zan ji daɗi amma babu wannan damar gida zani shine na ce bara in zo in yi muku sallama to ki gaida magabata tuwo ta tura ma idi a kwanan samira tashi nayi na fita na je na ma babu hauwa sallama sannan na kama hanyar zuwa tashar bodi. Ina tafi har na kusan isa tashar sai kawai na ji an riƙe min mayafi na ta baya. Juyowar da zan yi muka haɗa idanu da idi. Murmushi muka sakar ma juna dukkan manun shi na ja zuwa gefe can. Yaya karatun kana taɓawa ko? Kuma kana mai da hankali a karatun dai ko? hawaye ya soma sharewa gefe da gefen bakin shi duk ya fashe ga wani katon makero a kan shi sai ci yake yi tsugunnawa na yi na ce ya isa me haka kake tu Baba ki ce ma baba ya cire ni a makarantar, kullum da duka da ruwan sanyi ake tashin mu, kullum ba na samun abinci in ci da daddare. Malam Zulke kuma ya ta samu amari, ta ciwo take yi in ranar Laraba ba mu ba da kuɗin Laraba ba, sai ya sa mu a ɗakin duhu mu kwana. Hankalina na ji ya tashi ainun. Da raina yaro na yake kwana da yunwa, ya kwana a mari a ɗakin kuma duhu in na ci gaba da zura idanu ina ga kamar ban yi mashi kamar kan shi idin adalci ba tuno da zafi da azabar da ke da ke cikin naƙuda na yi a lokacin da na haifi idi sai da na kwana biyu cir jiri na ɗiba ta ba na iya gane kowa amma yau dubi halin da mahaifin shi ya sa shi a ciki ka yi haƙuri zan roƙe shi ya barka a gida yanzu ka koma gida kaji idan mu zan je bari in baka naira uku, ka sai marau-marau na san kana so. Abunka da yaro sai kuma ya washe baki, ina bashi ya kwasa a guje ya juya kai irin murnar da yaran nan ya shiga ciki ni kaina ban san adadin ta ba. Murmushi na yi tare da share hawayen da ya gangaro a kuncina. Mun yi tafiya sosai sai wajen la'asar na isa azare, gida na wuce, na Gida na wuce, na riga da na jike sharaf ruwan fitsari sai wanke min kafafu yake yi. Ina shiga na zube a gaban iyaye na mata. Lafiya musu na zaki shigo da kuka me ke faruwa? Cewar abokiyar zaman mahaifiyata. Inna ta tana zaune a turmi tana yanka kubewa za ta shanya. Kallo na kawai ta yi tana gani na ta san ina cikin matsala, amma sai ce min tai, ana miki magana kin tusa kin tusa mutane a ana miki magana kin tusa mutane a gaba kina kuka? Ki sauko da goyon. Ki da goyon gashi nan yayi miki fitsari a baya. Ana cikin haka mahaifina ya shigo shi ma ya tambaye ni ko lafiya? Baba ciwon yayyen fitsari ne ya kama ni, kuma na roƙi yawala ya kawo ni asibiti ya ce bai da kuɗi. Daga baya kuma ya ce in dawo gida, in kuka yi min magani na warke zai zo ya ɗauke ni. Inna Lami kishiyar mahaifiyata ta dubi mahaifiyata wacce suke kiranta Ta rana, ta ce, ta rana yau nake jin ɗan gatan uwa, wato mu nema mata lafiya sai ya zo ya ɗauki abin shi ko? Haka fa mijin hanne yi mana sanadin mutuwarta, inna dai bata ce komai ba sai haɗiyan baƙin ciki take yi, Malam Dauda mahaifina ya ce, Ya wala bai yi laifi ba, ko a musulunci da lafiya ya aure ta, amman ku sani in wata lalura ta same ta ya ji ba zai iya zama da ita ba zai iya sauwaƙe mata don kuma ya ji ba zai iya nema mata lafiya ba zai iya turo ta wajen mu sai zai iya turo mu wajenmu sai mu mu nema mata lafiya in ta warke kuma ya zo ya tafi da matar shi ku matan nan kun cika cancana zance da bai kai ya kawo ba ke lami ɗauke ta ku je asibiti mu ji me za su ce da ku Shikenan sai Lami ta tashi ga wannan jaka ɗaya, ga wannan jaka ɗaya ce, ku tafi da ita ko za mu ji me likitan zai bukata a gurinku. Kun ji ko? Baba don Allah ka bar ni in zauna a nan ɗin, in na warke sai in koma duba na yayi ya ce, Uwata, Uwata, ibadanki ce darajarki mai sunanki. Uwata, ibadarki ce darajarki, mai sunanki ma? a haka ta ƙare kin ji ko abin da na ce miki ki tattara ki koma gidanki ya fiye miki rufin asiri baba wannan yaron yau ya dawo daga birni amma yunwa tana damun shi kuma idanun shi ma duk sun fashe ga bakin shi ma duka ya fashe saboda tsabagen wahala kafafun shi na mishi ciwo saboda amari ake sa shi ke uwata tashi ki tafi Yawale shi ke da cikakken iko a kanki da yaranki. Ta yaro kyau take ba ta ƙarko, ke ashe inda kin san wuyar da muka sha a almajirci za ki ɗauka ba za mu yi rai ba ne, ko ki yi tunanin iyayen ba sa ƙaunar mu ne? Gatan da za a nuna mishi kenan, ita rayuwa 'yar maya ce. Mu gashi yanzu muna gama, mu yanzu gashi mun gama tuni, kuma muna cin gajiyar almajirci. Lami ɗaga ta ku tafi. Abincin shi ya karɓa ya fice. Mahaifiyata ce ta ce, ba ni kaya na saki. Mahaifiyata ce ta bani kaya na saki. Sannan kuma na canza ƙunzugu. Muna tafa ina kuka har muka isa asibiti. Inna Lami sirar na take yi tana bani magana. Ba mu samu likitan 'yan yayyen fitsari ba. Ranar Laraba kaɗai ake zuwa. Haka Inna Lami ta sa ni a gaba har gida har gida ba mu muka isa ba sai bayan magariba ɗakin baba huwaila ta kai ni saboda tsabar kara irin ta iyayenmu sai baba huwaila ce ta sa aka yi kiran baba hauwa ta zo ga musina na dawo da ita mahaifinta ya ce a ba ya wala haƙuri ya barta ta zauna za mu nema mata lafiya insha Allah daga asibiti ma muka wuto nan sai ran laraba sannan za mu koma mu ga likita baba huwaila ta ce musinan ce ba lafiya lami ai mu ba mu da masaniya kin ga yanzu ya yawalan ya bar nan ɗakin dawowarsa daga tafiya kenan shi da ɗan uwan shi cike da mamaki inna lami ta dube ni labarta musu lalurar da ke damun kikin ji yarinyar ni kuma na zauna na labarta mata lalurar da take damuna nan suka shiga sallar lami buɗar bakin baba hauwa ta ce ni ko ina da shawara lami da kun bar musina a gida ta yi jinya nake ganin kamar za ta fi samun kulawa a can Yawalan ma bikin shi Yawalan ma bikin shi shingin mako ɗaya zai auri 'yar aminiya ta a can rugar Malam Harɗo, can hayi, yau ɗin nan wanshi ya raka shi aka tsai da rana, ga kayan lefe can ma wasu sababbin kumbuna na gani masu hawa uku da babba da ƙarami, duka dai aka nunnuna mana. Mukut na haɗiye kibiyar kishi idanuna suka cika tab da hawaye. ita kanta inna lami jikinta ya mace ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga wata babbar magana da na zo muku da shi wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske ina 'yan mata ina kuma zaurawa wannan damar ku ce ina 'yan matan da suke buƙatar yin aure amma mazajen aure sun musu wuya ina budurwa ina kuma bazawarar da take da tarin samari amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya. Ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaran haɗi.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 sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi maganina don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su ban yafe miki ba